Tambaya ta tara, ya za ka yi taimama? Amsa, bugun ƙasa bugu ɗaya da cikin tafukan hannaye biyu da shafar fuska da bayan tafukan hannaye biyu sau ɗaya